ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu bibiyanmu ta cikin wannan shiri namu na auratayya yau za mu tashi shawarwari guda sittin ga matan aure bayan mun bayar da shawarwari guda sittin ga mazan aure wannan shawarwari ta aiwa wasu daga ciki ma an riga ana yin su so lokacin da mutum yake sauraron wani darasi mai fa'ida ko wasu shawarwari da ake son a bashi masu fa'ida ko ta faɗakarwa ko tunasarwa ko jan hankali ko wayar da kai to wani abubuwan za ka ga sun kasu kashi uku akwai abin da dama kafin a faɗa kana yi to kaga lokacin da aka faɗa an ƙara tunatar da kai mahimmancin wannan abin da dama kana yi na biyu kuma ta iya yi wa abin nan da ake son a yi dama ba ka yi to kaga a lokacin ka ƙara ilimi na sai ka tashi ka je ka yi na uku ta iya yi wa ka san abin nan amma ka manta su ka sai ya zama karantar da shi a karo na biyu kamar an tunatar da kai ne ko an ja hankalinka kuma sannan waɗannan abubuwa guda sittin ba wai duka sai sittin ɗin sun samu sannan ne rayuwa aure za ta tsaya ba abin da muke so ko da yaushe ya zama alheri ya fi rinjaye don an samu matsaloli kaɗan daga miji ko an samu matsaloli kaɗan daga mace wannan ba yana nufin cewa wannan zai sabbaba samun matsala aure ba don ba za ka taɓa samun wanda ba shi da matsala kwata-kwata ba duk wanda ya ce yana neman macen da ba ta da matsala kwata-kwata ko mace take suna son mijin da ba shi da matsala kwata-kwata to na farko dai ma ba zai samu ba babu ma irin sa. saboda haka sai dai abin da ya fi alheri ya fi rinjaye to shine ake hukunci da shi an fi san alheri ya fi rinjaye ko da ana samun matsaloli su zama yan kaɗan ne amma in sharri ya zama shine mafi rinjaye ko da ana samun alheri ɗan kaɗan ne to wannan shine yake sabbaba rugujewa da lalacewa da kuma taɓarɓarewa haka auratayya abu na farko ta rike amanarsa kamar yadda aka ce miji ya rike amana to ita ma mace ta rike amana amanonin nan kuma kashi kashi amana auratayya da ke tsakaninsu kada ta buɗe hulɗa da wani mutum da ba mijinta ba sannan ta rike masa amanar dukiyarsa kar ta yi albaziranci kar ta kashe kar ta ɗiba kar ta sata kar ta kai wani guri ko ta sarrafa ba tare da izininsa ko amincewarsa ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce babu imani ga wanda ba shi da amana sannan abu na biyu yin biyayya akan dukkan abin da ba sabon Allah ba ne duk abin da miji ya ce da matarsa ta yi in dai wannan abin ba sabon Allah ba ne ya zama wajibi ta aikata gwargwadon yadda za ta iya duk abin da mijinki ya sa ki wanda ba sabon Allah ba ne to wajibi ne ki yi wannan abin domin annabi alaihi salatu wassalamu ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'i hal mar'atu as-saliha man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika wa iza aqsamta alaiha abarratka mata arziki mata kirki mace ta gari salihan mace ita ce wacce in ka kalle ta za ta faranta maka rai saboda kyawawan halinta saboda imaninta saboda nagartarta saboda mutuncinta saboda tsaftarta saboda iya girkinta saboda kyawawan halayenta saboda ɗabi'ata mai kyau in kuma ka umarce ta za ta yi biyayya sannan ka hana ta za ta hannu kuma za ta tsare maka mutunci da amanar dukiyarka da kanta kuma idan kai mata magiya ko kai mata rantsuwa akan wani abu da baka so to ba za ka kara ganin ta aikata ba sai in bisa kuskure ne sannan na uku kula da dukiya domin maza kala uku ne akwai namiji mai ƙwauro wanda baya ba da abin da zai isa akwai namiji mai daidaitawa shine yake ba da abin da zai isa kada ran kada ha akwai kuma miji mai almubaziranci wanda yake ba da fiye da abin da ake bukata idan mijin ke zama mai ƙwauro ne ko ya zama mai tsaka tsaki ne ko kuma mai wato yin almubazziranci ne to ya dangana ga yadda ke samu kanki a wajen ƙauro sai a cika a wajen almubazziranci sai a rage a wajen tsakatsaki kuma sai a tsaya yadda abin yake tafiya iza an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama to haka nan su ma matan zaka samu wata an bata abin da zai ishe ta amma sai ta zama mai ƙauro wata kuma ga ƙauran wata kuma ita ma ga albazaranci wata kuma ga yin abu tsakatsaki. sannan na hudu kula da sallah akan lokaci yin sallah akan lokaci yana jawo ƙaunar Allah kuma ƙaunar Allah yakan jawo idan mutum yayi addu'a Allah ya karɓa ko me take yi idan an kira sallah ta bari ta tashi ta je ta sallah saboda faɗin Allah ta'ala ya ku masu imani ku tseratar da kawunanku da iyalanku daga wuta makamashinta shine mutane da duwatsu sannan kuma ta hanyar samun tarbiyya ta kwarai idan uwa ba ta sallah ko ba ta kula da sallah akan lokaci 'ya'yanta ma ba za su tashi da haka ba bisa Allah ta'ala yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa da ka tsaye da sallah yana ce abin da yake kawo gida albarka in dai mace tana sallah akan lokaci na farilla da na fulfuli kina shafi'i da wutiri kina raka'atul fajri kina rawatib kina sallar duha kina yin tahajjudi ko qiyamul laili sannan kuma kina sallar farilla guda biyar ina akan lokaci to wannan gidan zai albarka kuma Allah zai kori shedanu da iblisai da fitintunu a cikin gidan kuma ko tsafi aka yi muku ko jifa ko sihiri ba zai kama masu masu kula da sallah ba saboda suna cikin kariya Allah da kuma tsarewarsa sannan na biyar ta girmama shi a gaban idon shi idan miji ba yana nan a gabansa ki girmama shi in baya nan ma ki girmama shi girmama wannan tana cikin abin da zai sa ƙauna da soyayya ta ƙara danko tsakanin ma'aurata girmamawa kada ki dinga masa abin da bai kamata ba sannan na shida ta kare shi a bayan idonsa idan baya nan ta kare martabarsa da darajarsa da kuma mutuncinsa wata mata za ga a gaban ka faran-faran amma da baka nan ƙawayenta sun zo 'yan uwanta sun zo maƙota sun zo ta dinga cima mutunci tana zagin ka kenan amma da ta ganka sai ta kama murmushi wannan munafukan mata kenan wacce za ta ci mutuncin miji a bayan sa ta ɓata shi ta faɗi munayen kalmomi a kansa amma kuma idan a gabansa ne sai ta nuna kamar ma duk duniya ba ma wanda ba ma mai son sa kamar ta to wannan munafinci ne a cikin aure yadda kika mutunta shi a gaban idansa ya kamata in baya nan da zaki ki kare mutuncin sa ki kare shi sannan na bakwai ta so abin da yake so ko da ba abin so bane a wajenta idan yana son wani abu ko abinci ko tufafi to ta nuna ita ma tana ƙaunar abin dan domin Allah ya sanya mata albarka a ciki na takwas ta ƙi abin da yake ki ko da ba abin ƙi bane a wajenta idan miji baya son abu to kada mace ta so ta rabu da shi yafi fi domin ta samu yardar a mijinta wanda kuma yardar Allah yana cikin yardar auratayya da zamantakewa ta kwarai na tara ta damu da dukkan abin da ya damu da shi idan ya shiga damuwa ita ma ta nuna tana cikin damuwa domin yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara dankon soyayya mutum ya dinga nuna ƙauna yana nuna farin ciki akan abin da kake wato da shi domin mugun miji ko muguwar mata ita ce wacce ba ta son ci gaban mijinta da ta gan shi cikin alheri sai ta fara ɓata rai haka shi ma mugun miji shine wanda baya son ya ga matarsa ta ci gaba da ya ganta da yan kuɗi ko albashi ko an mata kyauta ko ta samu alheri duk da ba shi ya bata ba ta hanyarsa ta samu ba amma kuma ya dinga bakin ciki kenan sai ya rage cefane sai ya ga an cinye nata to sannan na goma ta kau da kai daga duk abin da ya kau da kai daga gare shi idan ya nuna baya son abu to wajibi ne ita ma ta nuna ba ta so domin a samu zaman lafiya da fahimtar juna na goma sha ɗaya ta yi fushi da dukkan abin da ya fushi da shi domin ya zamana tana bin sa sau da ƙafa musamman akan abin da ya shafi shari'a ba abin da yake ya saɓawa Allah ba na goma sha biyu ta yarda da dukkan abin da iya yarda da shi idan miji ya nuna ya yarda da wani abu ita ma ta nuna yarda yardarta akan abin da ya shafe ta ne ko wanda bai shafe ta ba ne mutukar hakan zai faranta wa miji kuma zai ji daɗi na goma sha uku idan ya bata kaɗan ta ga yawansa in ya bata abu ɗan kaɗan ta gan shi da yawa kuma ta yi farin ciki da yawansa duk abin da ya bata kada ta rena a gani ta yabi abin ta girmama shi ba tare da nuna rashin godiya ba sannan na sha hudu idan kuma ya baki da yawa to ki godiya kuma ki nuna farin ciki akan wannan abin akwai mace mai reniya za ka je ka iya ƙoƙarin ka kai iya ƙoƙarin ka kenan amma ita tana auna kanta dama asalin matsala a aure shine auna wani gida da wani gida yadda Allah ya bambanta gidajen ya bambanta matan ya bambanta mazan haka ya bambanta samun su da arzikin su. kada ki ga wata da atamfar dubu ɗari mijinki kuma ya yi ƙoƙari ya siyo ta dubu goma ko ta dubu biyar ki dinga ganin ka ba shi da zuciya ko ba shi da ƙoƙari ko ba shi da dagewa ko ya kasa ko kirena iya ƙarfinsa kenan iya samunsa kenan iya zuciyarsa kenan iya abin da zai iya kenan kai kuma kada ka ji an ce haka ka ce to kai kuma kana da halin da za ka yi bajinta kai mata abin da za ka faranta mata rai ka fidda ita kunya a cikin yan uwanta mata kai kuma ka je ka ƙi da ba a son mace mai reniya kuma ba a son mace mai kushewa kuma da auna kanta da wani gida tana jin yadda aka yi a wancan gidan ita ma dole sai an mata haka idan kuma ya baki da yawa ki godiya na sha biyar ki farka daga barci kafin ya farka daga barci ta haɗa masa ruwan wanka da kalaci kamar breakfast da sauran abin da yake bukata kafin ya tashi domin in ta riga shi tashi za ta ga cewa duk tashi shirya komai saɓanin a ce wato shi ya fara tashi ya ga babu ruwan wanka ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza to wannan bacin ran yana taruwa yau da gobe da gobe sai zai zama matsala daga baya so da haka ya riga ki wato bacci sannan kuma ki riga shi tashi wannan ba karamin kimiyya bace da fasaha a cikin harka auratayya mace ta koyi wannan halin muna fata Allah ya tabbatar da alheri ya ƙara sulhunta da sasanta da daidaita tsakanin ma'aurata kuma ya ƙara soyayya da zaman lafiya da fahimtar juna wassalamu alaikum